We could cooperate, for example, in the field of uh, research of uh, seeds. It's a good idea to try to share the experience that we have uh, through seeds. Mr. Ravai kenan jakadan kasar Ecuador a nan amsa manema labarai yayin ziyarar aiki da ya kawo nan Kano. So we are working to try to find out in which field we could work and as well in commerce. Ya ce za mu kula dangantaka mu yi musayar fasaha a bangaren kasuwanci da kuma lamuran saka jari. Mr. Leopoldo ya ce a ƙoƙarin ƙasarsa na ƙarfafa dangantaka da ƙasashen nahiyar Afirka ta fannoni daban-daban a shekara ta 2015 Ecuador ta buɗe ofisoshin jakadanci a ƙasashen Ethiopia da Algeria da Angola da kuma nan nigeria. Ethiopia, Nigeria and Angola. So we are working on boosting the relations and also to impulse all the relations. Ya ce hakan zai ba mu damar karfafawa tare da farfado da alakar mu da kasashen nahiyar Afirka. Jakadan na Ecuador a nan Najeriya ya kuma yi tsokaci kan yadda kafofin labarai za su taka rawa wajen cimma muradin da suka sanya a gaba. I believe in the power of communication. I think that communication and information is a right of the population. So in that way the people uh, that pay, in my case as a public servant, will know that I am not in holiday, I am working for them. Ya ce na yi amanna da ƙarfi da kuma tasirin kafofin sadarwa. Ina ganin yada labarai da sadarwa 'yancin al'umma ne kuma ta amfani da kafar sadarwa ne kaɗai. Al'ummar da nake wakilta za su gamsu cewa ina aiki ba a zaune nake ba. yayin ziyarar jakada na kasar ecuador a nan najeriya ya gana da gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje inda suka tattauna game da lamuran kasuwanci da saka jari da kuma fasahar samar da lantarki haka zalika mr leopoldo ya ziyarci fadar mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu da kuma tashar freedom radio a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya